بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شاف بيوكو قوة ذو الحجة إذن مرزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبونا بنريو كل دا أربعين دا أكو وان دي دي دي دا sha ɗaya ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo sai mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya raya mu har zuwa wannan lokuta masu albarka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masu rahma ya masu afwa a cikin waɗannan kwanaki yan uwanmu waɗanda suke cikin wani hali muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ba mafita Allah ya kubutar da su kullum dai ba sai an maimaita ba kuna jin abubuwan da ke faruwa kan yan uwanmu kullum mutum waɗanda wani ya kubuta wani kuma ya shiga cikin matsala muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya mana maganin waɗannan abubuwa ya bamu mafita don sarkin sunayensa waɗanda kuma suka mutu muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kansu Allah ya gafarta masu Allah ya masu afuwa wanda suke cikin jarabawa muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kai masu yi masu afuwa kuma Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe don sarkin sunayensa Ah, har yanzu dai muna cikin kenan kashi na biyu a wannan goron sallah da muke yi shine wanda kuma mun sani shine talatin wasu sittuna qissa min nihayatil zalimin isoshi 63 daga cikin isoshin azalumai wanda kowane ana bayani kuma ana jin akibarsa yi ba daidai ba ga zaluncin da yi kuma ga sakamako kowane sai an faɗi sai a faɗi sakamako kowane sai an faɗi sai a faɗi sakamako ba wanda muke so mu lura da shi ake so mu lura da shi nan shine lokacin fa da ake ba da kissar wasu a cikin alkur'ani ana cewa ga abin da ya same su ko aka zo cikin hadisi ko a tarihi ana bayanin ga wasu mutane da suka yi ba daidai ba ga abin da ya same su to fa abin da ake nuna mana shine mu ji wannan abin ya zama mana izina mu ma ya zama mana wa'azi kada mu yi irin wannan abin kada mu kwaikwaye su domin al'ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asrar idan aka ba da kissa ba ta tsaya ba ne akan wanda aka ba da kissa kan shi a'a shi an bada ne a matsayin misali mu gani don mu ma mu kiyaye wannan abubuwan wanda ya riga ya mutu mata shi ta kare man ta fakar famar kiyamatuhu wanda ya riga ya mutu kiyama shi ta tsayu yanzu mu da muke raye mu ne za mu kalli abin ya zama na wa'azi sannan kuma mu kula da shi don kada ya zama mana abinda kuma mutum ya sani sannan kuma ya fada cikin hadari sannan ya shiga ciki muna fatan Allah baraka wa ta'ala ya tsare mu yau za mu yi magana kan namba ta talatin da biyar ne shi shine masra min bin akhtab wannan ba ta ji an yi magana tarihi mutum ne wanda yake yana da abin nan ba wato yadda ya halaka shi kuma mutum ne mugu ba yahude ne shugaba ne ma na yahudu na ganin ka kashe ta ma ba damuwa kashe kawai na ji na ma wannan shine shine na huyai wato masara huyai min akhtab za'imu yahud bani nadir wanda shugaba ne na yahudawan bani nadir mutum ne mugu bi ma'anar kalma huyai bin akhtab huwa ra'sul afiyil yahudi aka ce wannan wannan da ake magana yanzu huyai bin akhtab shine shugaba shugaban kuma na kumurci kamar a ce wani mugun kumurci ne mai dafi da cikin yahudu wato idan mutum yana duba protocolat ko kuma ya duba ya ga irin yadda abin nan yahudu za su gadi inda aka kawo manya-manyan misalai na yahudu za ka ga an zo an yi duniya gaba daya sannan an kawo wani katon maciji kuma ya kewaye duniyan nan kuma ya buɗe baki yana sakan mata dafi to kamar haka Yahudu suke suke da su da duniya gaba daya ba inda za a shiga face akwai dafin yahudu sai ne mutum bai sa'a ya yi sa'a ko da zai kurba ya zama ko ya kurba da kai ko an kurba masa ya zama wani ya kurba kaɗan wani ya kurba da yawa amma yahudu dafi gare su na musamman na abin nan ba ko sun riga sun kewaye duniya ba ta inda za ka fita ka ce babu abin nan ɗinsu insha Allah ta'ala gobe zan ɗauko wancan littafin ya nuna maku ku ga yadda yadda al'amarin yake ku gani za ku ga yadda yadda ga abinnan nan ga katuwan macijiya nan ta fitar da harshe kuma ta zuba abinnan ne ta kewa abinnan ne insha Allah ta'ala zan nemo littafin gobe zan nuna maku ku gani ku ga yadda abun yake to she yasa na aka kwatanta shi da wannan kumurcin shi saboda babba ne daga cikin yahudu to kuma har yau har gobe haka suke in suka fesa ma wannan dafin shi yasa ran nan muke bada misali idan suka dauki wasu suka zama yan tsakin su suka yi masa tarbiyya irin tasu to bambare su daga cikin irin wannan abin zai wahala sosai kuma sannan a ce wani abu ya taso na addini ko na masu addinin ko na yankin da ake addinin a ce kuma wannan ya dame su to ba zai yi ba mustahil ba ruwansu da wannan kawai ba abin da ya same su abin da ya saba ma wannan ka'idar tasu to ba ruwansu da shi ko ma wani iri ne kuma ko wani iri ne duk girman shi ka'ina ma babuwan su da wani sau da aka shi wannan wani kumurci ne babba ne daga cikin manya-manyan kumurci saman da kasan kumurci na? mace maciji kato ko yawwa sau da kada wuce wurin muka su baka gane shi ba na na za'im yahud bani nadir allari hawalu katla rasulillah wanda su ne suka yi shirin su kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi wayo sosai kan da yahudu sai sa ake cewa al yahudu humul yahud yahud su ne yahudawa duk alkawarin da za ku kulla da ba yahudi ƙarya ne kawai dai za a sa agreement za a sa wani abu in ya gani akwai maslaha shi yanzu amma nan gaba in ya ga babu maslaha to kuwa lalle zai zo ya warware wannan alkawarin ko kun sani ko ba ku sani ba kuma ko da tsiya ko da arziki sai ya warware shi wannan abin da yake abu dai wanda yake wanda yake shahidu ayin da muka karanta lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu daga cikin sahabbansa su je su yi mai bincike su gano ai kun ga lokacin da aka aka kakkashe su wajen goma aka kakkashe wasu guda uku suka rage ba alkawari suka da kace ku sauko suka haukan nutse suka ce suka ce a ku sauko ba za mu yi muku komai ba tun da dai an gama gashi gashi gashi mu ɗauki alkawari an ɗau alkawari suka sauko na gaban guda biyu aka cafce su aka kashe ɗayan ya ruga ya koma to ka kalli yadda suka yi masu kalli shi kuma yadda aka yi yahudu ba su da alkawari ba wani alkawarin da za a yi da yahudu su cewa in ka ga suna rike da wani alkawari suna ta alkawari ne komin ƙarfinsa ko da zuwa da suke ce mai covenant irin wannan ba shi ne ƙarshen ƙarƙabin nan ba to wallahi sai sun saba shi in dai suka ga maslaha ta wurin su wannan alƙawarin ne sai su sa misaf ne amma kuma za su warware shi suka ga suna da maslaha ga sun rike shi to ba ba maslaha ba wani abin da suke ganin za su samu sai ai an yi alƙawari tuntuni amma za su samu abin da za su samu babu saboda wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ce sun so kashe shi ai sallallahu bi ilqa'i sakhratin alai suka zo su jefa mai dutse katan falale a lokacin an yi da su ne cewa sun zama halif na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ce eh, sun yi alkawari manzon Allah ba za su cutar da shi ba in ma suka ga za tutar cutar da manzon Allah za su ba shi agaji shi ma ba zai bari a cutar da su ba ka yarjejeniya to yanzu gashi nan an zo za a yi zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a illan da sai ta wurin su ce to da ma mun yi alkawari da ku idan an zo irin wannan abu ba za ku cutar da mu ba sannan kuma ma za ku ba mu makamai ma mutum ku taya mu ko ba za ku taya mu faɗa ba za ku taimake mu da makamai da za mu yi faɗa da waɗanda za su yi faɗa da mu suka ce gaskiya ne suka ce saboda haka wanzan Allah ya samu wuri ya zauna ya zauna ga wani wuri aka ce a bari a kawo mai abin da zai ci abin da zai sha a shirya su kuma su shiga su yi shawara su ji me za su bashi suka je suka yi shawara kawai sai suka ce ai ba wani abin da za a bashi kawai a samu wani kawai ya hau gidan sama ya dauko dutsen nika ya sako mai shi kawai a huta ma shi kenan suka kuma shirya haka din aka samu kuma wanda zai hau din ya jeho mai dutsen da mai kifa ɗaya kwala kawai suke nan ma an huta kafin suka hau sama kafin a ce kwabo mala'ika jibril ya zo ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya tashi daga wurin nan ga abin da suka shirya tare kuma da manyan sahabban sa aka zo wannan maganar su to kaji saboda haka ko ina kuma har yanzu kuma aka tafi su shirya da kai ko su ce baka da lafiya ka tafi garin su shan magani daga nan shikenan ka shiga hannu babu wani abu da in hude ya baka naira ɗari kyauta wallahi yana nan yaran da zai cire ɗari so ɗari a wurinka ko a wurinka ko a wurin jikokinka shi ta am a baita, ko kaɗi ko kaso ba a cin kuɗin yahudi kyauta yasa kulla ake karantar da mutane in dai yahudu ne za su ɗauko abu su baka ko a ƙarƙashin wata ƙungiya who ne a ce wani wane ne wane ne commonwealth wane ne duk wani abu da za a yi wani nato wani wane ne wani wane ne duk su ce za su wani red cross dukkan waɗannan ƙungiyoyin da ake magana su ce wai za su bisa taimaki mutane ko su waɗanda suke ƙasa-ƙasan suna da manufofi mai kyau wanda suka asasa abin ba a banza suka asasa su suna da manufa ba a ƙarƙashin wannan abin da suke yi suna da manufa wataƙila ba za ku yarda ba amma in kuna so ku sani da kanku mu karanta cikin asalib na gazul fikir ko kuma haqiqatul yahud ko wani littafi da wani malami ya rubuta wanda yake cewa wato atufatul haqiqiyya lil yahud in ka ba duka za ka gani eh ga ido nan guda ɗaya da cikin littafin gani ko karanta masoniyan kanta ko kuma ka karanta asalib gazul fikri ko ayi nufuzul yahud ko karanta nufuzul yahud ko haqiqatul yahud akwai nufuzul yahud akwai haqiqatul yahud duka wannan in ka diba za ka yi ta ganin su ba abin ban mamaki to su suna ba ganin ka mutum ne ballantana nama. babu wani abu da musulmi ke yi ya burge su to musulmin ma jama mai jan fata bai burge su balle kai musulmi ma baki ai mu a wurin yahudu dafi abin nan mu laifin mu habbi ko uku ma na farko laifin mu na farko da muka zama bakaki su a wurin su. laifinmu ne muka zama baƙaƙen laifinmu na biyu inda kuma Allah ya ajiye mu ƙasashen da muke zaune saboda abin da suke kallo gaba ɗaya afirka ba ƙasashe sa ba ke cewa ƙasashen ko dai ƙasashen da ba su waye ba ko ƙasashen da ba su ci gaba ba ko ƙasashen koma baya ko ƙasashen ina duk sunayen nan namu ne ko kuma masu tasowa ko sun kwanta suna ta bacci ba su taso ba ko ko tun dama a mace suke yanzu ne za su rai su taso duk a haka suke kallon mu haka muke a wurinsu ko dai dama muna ta bacci tun tuni ba mu tashi ba ko ko yanzu mu matattu ne yanzu ne muke fara ne za mu taso duk wannan masu tasowan tana na ci ma'anawi to so da kamu mu ga abin nan to sannan kuma sai su zo su same mu kuma muna musulunci kaga mun kare masu laifi ya za a yi waɗannan su addini su zo su ce za su a wannan to wannan faɗan ma har da cikin gidan ma suna kallon mu haka nan cewa ma karambani ma muke yi da muke ba namu bane musuluncin nan wanda suke kallo kawai karambani muka yi muka raki to muka dora wa kanmu ba namu bane suke kallo na taba gaya maku nan wata rana muna makaranta mun je masallacin juma'a sai wani shi fa wannan ba balarabe ne fa ya ga wani matashi ya zo kusa da shi yana sallah sai kawai sai sai yaron shi dan karami sai ya tambayi baban ya ce abi baban na ya juyo ya ce za ka manya tsalli haya da kulu janna walaye ya ce sai da kulu bas ba dai nan ma na'anu na hushun ya hushu na ba dai ya ne ya ce ah na ce taƙin lahaya rajul ya ce kawo yaran zai tambaye shi ɗan murno kalle baban ɗan yaro fa a masallacin juma'a ne fa kaga wani ya zo ɗan da ne ya zo ya tabbata sallah shi ma wajen shi ni yaron ne ke kusa da ni ga yaron nan kusa da ni ga baban shi kuma wancan gashi can gefen ya cin bada darduma shi ma yana nafila ta yatul masjid da yi sallah sai yaron shi karami ya tambayi baban ya ce baba ga wannan ma yana sallah wai shi ma zai shiga aljanna ne koko sai baban ya ce eh zai shiga amma dai sai mun gama shiga shi zai shiga amma sai duk mun gama shiga sai su su shiga daga baya kadi kaji abin da ya ce ma ɗan na ce mai taƙilla ya ce mu hmm. ce a yi shuru in bayana da mu ba na to ka gani ko to ka a wurin wanda ma kake ganin littafi alƙibla ta haɗa ku kalmar shahada ta haɗa ku kuma alƙur'ani ya haɗa ku kuma kai ma kana ƙoƙari ka zama masoyin manzon Allah mabiyin manzon Allah amma haka yake kallon ka bayan nan wata rana muna makarantar a cikin abin nan ba aka ce wannan ba na aka yi ba labari aka bani wato wani ba kawai ya dauko ya dauko kayan gona to yawanci kawai wannan za su dauko kayan gona su taho da amalan ne su cika ta da kaya kayan marmari za su kai cikin kasuwa cikin birni su su sa wani ma lokacin an je kawai abin hawan ake zarewa kawai a tsakai a daure sha wani wuri su ba abin su amalanken su ta saida haka har su gama su saida da yamma kawai sai su kara hawo amalanken da shi da matar shi da yan yaran shi kanana sai su koma gidacen kauyen su inda suke to shine ya dauko ga matar shi ga kayan ganyen nan ya ci ko amalanke ga matar shi a bisa abin hawan shi kuma yana ja ga kuma yan yaran shi sannan yana ta tsula ma abin hawan nan bulala sai wani ya gan shi shi kuma ɗalibi ne yana ganin abin ya ce da Allah lausama a Kaɗan so ka kama shi kana ta dukan shi ya banza da shi ya ƙara zura mai bulala ya amme lausama irin ya ce ya amu. ka ɗan yi tausayin shi dabba tausayi sai kawai can sai ya taɓa shi ya taɓa shi haka ya taɓa jakin ya ce ma'alish ma'alish ma'alish alashan akuka da zahalan awi wai ya yi haƙuri ya taba jakin ya ce ya haƙuri ya haƙuri saboda ga ɗan uwanka nan ya yi fushi sosai saboda ina dukanka ɗan ba zan dariya kake wannan ne abin dariya a haka fa suke kallon sufa musulmai ne waɗanda ke wannan abin kawai haka shi ma da fa yake amma yanzu shi a kai da ka kabaro ƙasar ka ka tawo kana don addinin amma har yanzu a jaki yake kallon ka to kai da ta ina za ka bi ka sha nan kai Shi ne ka saki kowa ka koma ma Allah don duk wanda zaka tunanin ya so ka bai son ka ba inda dan tsarin duniya ne mu bakaɗe ba a son mu to in kai sake baka yi addini ba kuma to ka je hashi wanda ya yi kan bai son ka to dan ina ka tsira addini ne kawai za mu yi mu mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine zai sa mu samu wani abu mun je lahira amma nan duniya a ce mun kai wani wurin da za mu taɓo kusa da waɗancan mutanen ba za mu kamo kusa kwata-kwata ba nisan da mu ke tsakaninmu da su kamar nisan zara in za ku yadda ku gane ba za su bari mu samu wani abin da zai sa mu ɗaga ba sai dai ba mu ƙi ba allah ya sa wasu su ɗaga daga wani wuri su zo su rungume mu tafi tare mu bi su an addini ya samu aka samu abin nan ko a samu wasu can daga abin nan ba su tashi daga addini addinin ya daga mu kuma mu bi a matsayin mabiya tunda mu ma muna addinin kalmar shahada ta hada mu amma ba maganan zaman kasa ba ba maganan jinsi ba ba maganan kuma kalan jikin mu ba domin shi addinin ya hana a yi bambanci tsakanin kalan jiki to in za mu yi addinin a haɗe to masu addinin sai su kyale mu sai mu zauna shi addinin ba sa ba sa ce mana komai amma in ba wannan ba abun da ya hada mu da su kuma idan aka kwatanta mu da duniya mu bakaje to kaman ka ce bakin gashi ne a cikin farin sa in buku ba na wanda ba yawan to farin bakin gashi a cikin farin sa ya kaga bakin to mu ne sun fi mu yawa nesa ba kusa ba nisan da ke nisan nisan da ke akwai kansu ba karamin wa karamin wani to me zai sa mu zo kusa me zai sa mu daraja me zai sa mu samu matsayi mu bi Allah mu bi manzo Allah mu rike alqur'ani da sunnan manzo Allah duk yadda za a yake ce mu duk yadda za a zungure mu duk yadda za a yi ta makan mu ai ta makan mu ai ta makan mu mu dai mu rike littafin nan tunda annabi ya riga ya taimake mu sai Allah ya taimake mu ta dalilin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ban maku abu guda biyu in tamassaktum bihima idan kuka yi riko da su lan tadillu wannan abun biyu su za mu riƙe shi ya samu daraja shi zai sa a lahira mu tsira amma wallahi muna da wannan nakasoshin kuma muka bar ƙur'ani muka bar sunan manzo Allah wallahi mun shiga uku ba inda za mu musha ku daure ku gane wannan na taɓa gaya maka wata rana na baku wani misali na ce yanzu idan aka ce ma ta zo cikin ɗaki sai ka tarar da wani ƙaton maciji a cikin ɗakin nan ɗan barno maciji ka gani kato kumurci irin wannan kumurcin ka tsaya ka kalli a cikin ɗaki ila abu uku za ka yi ko dai na farko kai ma ka zo ka nemo abin bugu ku yi aron gama kai da shi ko? sai ƙoƙari kenan ɗaya ko kuma ka ruga biyu ko kuma kai ihu mutane su zo a mai taron dangi na in sun san yana nan ciki wai su zo su taya ka ko kuma watakila ihun da kai da tsoron da kai shi kuma ya ji tsoro ya ruga ko akwai waɗannan mafitar wajen hudu kenan ko ko dai kai kai maganin shi ko kuma ka yi ka ruga ka fita daga wurin ko kai kururuwa mutane su zo su taya ka ko kuma shi ya ji tsoro ko Allah ya sa mai ya ji tsoro kai ma da kai wannan abin sai Allah ya sa mai tsoro shi ma ya ji sai ya gudu da kanshi kaga wannan Allah ne ya taimake ka da dalilin wannan abubuwa na to idan kuka haɗu da shi a kabari wanda za ka yi idan yau a kabari ne macijin sai ya zo ya sadda mutacin kabari to wanda za ka yi cikin hudun ka ihu kai ka tasan mai kana kabari to ka gudu kai ihu wasu su kawo agaji to koko shi ya ji tsoron kai gudu shi ba za a sa mai tsoro ba domin wanda zai sa mai tsoron nan lokacin inda duniya ne yanzu a can kabari shi ka bata da shi shi sa ya turo shi shi wanda zai sa zai sa yanzu ya fita da kanshi shi macidin ya ji tsoro watakila saboda kayi waɗannan to kuma yanzu duk ba ɗaya cikin ukun da zaka yi na farko baka iya tasan mai na biyu baka iya faɗa da shi na uku baka kiran wasu su zo kabarin su taya ka dan baka basu ma san me kake fama da shi ba da aka rufe ka kabari su sun kai kamar ta sun dawo to shi kuma wanda zai taimake ka macijin ya ɗima komi ko kuma ya fita da kai a sa mai tsoro ya ji shi kuma da shi kuka faɗa kaga daga nan bayan da za ku rabu da macijin nan haka za a fama da shi abinda mutum zai rika tunawa kenan in ka tuna da waɗannan baka da hallu to shi ne sanda ka ce la haula wala kowa illa billah ka hararo wannan abun to za ka bi Allah in har ka yadda ha'a ranka la haula wala kowa illa billah to za ka kyala kowa kuma ka kyala komi wanda ya ci karo da abin da Allah ke so komin daɗin wannan abin ka tuno da wancan masifar ka gane raddafa ka shiga hannu baka bi ba la haula wala kowa illa billah ba wani abu to tun kafin lokacin ne mutum zai nemi mafita saboda haka da ka zo aka aka yi mu haka aka yi mu anan aka yi mu haka aka yi mu abun nan babbar kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana wadda da za mu bi ta to ba za mu samu takaicin zaman wurin zama da kalan mu da wurin zaman da komai ba wallahi shine rike kalmar littafin imani kawai da bin Allah tabaraka wa ta'ala da bin karantawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan idan mutum ya rike waɗannan duk wanda lahira ba zai tozarta ba amma idan mutum bai rike ba to sai ya ga masifa biyu a nan duniya dama ba mai son ka in dai waɗannan ne ba su son ba yadda za a so to kuma ka yi faɗa da wanda ya halitta ka kuma to ta ina za a tsira ban sani ko kuna gane abin da nake so in ce ta na da haka yahudu ba su da abin nan mani duk wanda yake da abin nan jinsu yahudu ba su san musulmai ba su san musulunci in suka yi wani abu da su kaga sun baka wani abu to akwai abin da suke nufi za kaga ba yahudu zai zo ya shiga cikin mutane har ya rika wayo ya ce a ah, ai sun yi ɗaya ne kaza kaza wannan kawai shi ma da mama irin kai ma ya zama ma da ya fi masa fatar kama ta fi tashi kyau waye waye waye abincin da kake ci ma ya fi nasu ma daɗi ya zo ya rika cin zogale yana ya hura yana cinye maku abincin abin nan ba yana cinye maku abinci duk so yake kusaci da ki da shi saboda ya san yadda za a yi zo ya maku batsanna lokacin da aka zo nan idan kuka diba wancan littafin da ake ce dafin boko wannan littafin maimana ga wannan maiman na jega maiman haka aka ɗaukai aka kai shi aka wasu kwakwalwar shi aka yi mai gazo fikiri a cikin yahudu aka koyar da shi makirci da sharri ya zama ɗan cikinmu ne amma duk wani abu da ka sani na tarihi da wani abu da muke da shi na matsayi na musulunci dalilin shi aka rusa shi sarakuna shi irin sarki a tahiru duka dalilin mai maimana jega aka shirye da za ka shi su aka kuma su ta dalilin wannan wannan maimana jegan saboda aka mutum ko dai ta hanyar gazul fikiri wani kudi ake bashi wani ba kudi ake bashi ba kawai za a yaki tunanin shi ne rika ganin abin da zai yi daidai ne kawai ya zo ya jima kowa ma har da shi ma ya jima kan shi ya jima na shi iyayen ma kamar yadda ake mana yanzu a shugabancin kasan ma kama wa yanar za a tsaya saboda haka wannan wa adilahum saboda haka su waɗannan mutane suka so su kashe manzon Allah aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi tafi sabon shi suka bi shi walakin Allah awhana kaidal kafiri Allah tabaraka wa ta'ala sai kaskantar da makircin kafirai wa najja rasulahu al-amin ya tsirar da annabin sa wanda yake amintacce fa ajlahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam anil madina sau da aka manzon Allah ya sa aka kore su daga madina gaba daya ba da an qata'a nakhilahum bayan da yasa aka daddatsi dabinan su aka yayyanke su wa harraka buyutahum aka kona gidajen su kama kala ta'ala yanzu kaga yanzu wannan inda yanzu ne aka ce ai wannan abu nan da aka ga wannan abu nan wani zai taso ya ce ai gaba ɗaya ma to ba ma yi dawa ba kenan ai kamata a yi ta karantar da su ba su zo su dawo ko su zo su musulunta zo su abin nan ba kowane abu akwai tsarinsa kuma kowane abu akwai manufarsa akwai abin da za a kalla darar ne to amma aka ga wani darar din ya fi illa ko da wannan darar din sai a kawo da wancan darar din kawai to da aka sai abin nan ɗinsu ba ce irtika a kafu dararai ne waje wannan ya zama dole wannan ya zama abin nan ba sai a kawo abin nan ba in kuma aka ga mashakka to sai a tayi sakar mashakka ta julubu ta yi idan abu ya tsanani aka ga yadda za a yi sai kawo kuma ya sauƙaƙa in an ga akwai maslaha a ciki kowane shari'a ta riga ta bada abin nan ba amma abin da mutum zai sani ita dai shari'a yadda kake hange in dai ita ta ce a yi ko ta ce kada a yi to duk wani hangen nesa da za ta yi kana so ka zauna lafiya ka tsaya yanan inda ta ce a yi ko ta ce a bari a share la ya amuru illa bima maslahatuhu khalisa aw rajiha wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisa aw rajiha mai bada doka ya ce a yi to in ya a yi to baya umarni ya ce a yi sai abin da yake ɗari bisa ɗari maslaha ne ko casa'in da tara cikin ɗari maslaha ne amfani ne in kawai ce a bari da shi ma wannan abin ɗari bisa ɗari mabarra akwai madarra akwai cutarwa ciki ko kuma casa'in da tara cikin ɗari saboda shirka a ita take cewa a yi annabi da aka sa shi wannan da wannan banna ta su yace a fitar da su domin alkawarin da suka yi sun saba kama kala ta'ala ma qata'tum min lina babu wani abu da kuka yanke na tsiron na dabino wanda yake dan karami da ya taso aw taraktumuha qa'ima ala usuliha ko kuka batta tsaye akan tushen ta fa biidinillah duka wannan da izinin Allah ne aka ce ai komi wal yukhzi al fasiqin kuma Allah ya haka ne dan ya saka ma fasikan mutane wanda suka zo kashe annabi ai banna su ta kai banna al hashr aya ta biyar thumma taqarra ayunuhum ay na walam taqarra ayunuhum ba'da al jala' daga nan da aka kore su to idan su bai da su murna ba kenan ba su ba su farin ciki ba su a kore mutum daga wurin sa kau wa wasalu hibalahum saboda aka sai suka kafa ashirtan su suka sa tarko yanzu sun ka sa kayan tarko bil aqabil bil bil qaba'il mujawira da garuruwa waɗanda suke kabiloli na kusa da su suka sa ma manzon Allah wani tarko daban suka sa wata ashirtan sai sun kama shi za su sa wani tarko wa sa'u bi kulli hilatin suka yi iya dukkan abin da za su iya na dabaru an yi sharifu a sha'afatil musulmi, cewa su tattaru gaba daya su yi hadaka sai sun tumbuke duk wani bangare na musulmi wani karfi na musulmi su yi raga da musulmai su ga cewa ba sauran wani musulmi ma da zai zama ya rage tun da aka yi masu aka daka su yi taron dangi su zo su jima musulmai gaba daya sai sun tumbuke su wala rasin al-yahudiyyul na'im a cikin su wanda ke jagorantar wannan shine wannan babban bayahudan nan la'ananne huyayyi bin akhtab wanda yake huyayyi bin akhtab shine wannan waɗannan abubuwan da za a ce a rika zama ana ba yara labari ko ba littafin ka gaya masu wata rana ka ce wane ne ya san huyayyu bin akhtab suka ce ba su sani ba sai ka kwashe labari ka ba su iya abin da za ka iya hararowa a takaita ka dungule sai su ji ba sa son yahudu to amma an koma ana ganin ba yahudi kai ba ba kai ba yahudi ke burge ka kai ma ma yahudi ke burge ki to yaya kuma su ce bai burge su ba ce ba za son su ba zai yiwuwa ba ina ganin komi gashi ne yana ta lalacewa so naka haka akai wallahi kana sababan fi al-ahd wanda shine ya zama dalilin wajen warware alƙawarin nan oburi ma ba'an bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainan yahudi bani quraiza wanda ne wato wannan alƙawari da aka kulla tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Yahudawan Banu Quraiza wallazi nassa ala ad al-mushriki ay al-mushtarak al-madinati inda tidai ayyadu wanda shi wannan alƙawari da aka yi lokacin takarda aka rubuta ta yarjejeniya cewa za a kare Madina duk wani wanda ya taso zai shigo Madina wani ƙetare eh, banna to za a tare ba za a bari ba za su taru wa zalika fi ghazwatil khandaq wannan yakin khandaq akai wannan walamma hakama Allah ta'ala fi yahudi bani quraiza bi rijalihim wa salbi amwalihim yayin da Allah ta wa ta'ala ya hukunta aka zo aka hukunci na wajen aifi yahudi bani quraiza a waɗannan yahudawan bani quraiza bi rijalihim aka kakkashe mazajensu wa salabi amwalihim aka kwakwace masu dukiya wa sababi wa da kakkama yaran kananan su aka kakkama su kana hadha laid fi ya yuqawi shawkatuhum sai zama wannan la'antacce sai ya samu wani wuri wata katanga ko wani wuri nasu da suka koma suka boye a lokacin fi husunihim yuqawi shawkatuhum yana karfafa da karfin su yana yin yanda za a yi su karfi sosai su fito su san yanda za su yi wa ya shahadu a yi himamihim sannan yana ƙara wasa masu karfin himma su ƙara himma sosai ya ƙara sa su himman da suke da kada masu yi sakafaka فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم أرسالا أي إلى طائفة بعد طائفة أي طائفة النبي صلى الله عليه وسلم سيكو يفتد سودة بجرنا جماعة باين جماعة يتي قوة سفتا وسسبي وسعفتا شيني وانا أرسالا أي طائفة بعد طائفة وسو جماعة باين وسو وضرب عناقهم أي عناقهم aka daddoki wuyansu aka ce a kama su su na wancan na wanda aka kamo aka sanya su a cikin gida aka ce ai musu kifa ɗaya kwala wa kanu baina samanu mi'a wa tis'u mi'a a lokacin nan sun kai kusan mutum ɗari takwas ko ɗari tara haka aka ce a shiga ɗaya masu aka tara su wani wuri kuma ku duba lokacin da muke karanta abin da aka ce da aka tara fa aka ce mutum biyu aka sa ciki Ali bin Abi Talib da Zubairu bin al'awwan aka ce su shiga kawai ciki su kwakwade su kawai su fito yanzu aka tara mutum 900 ko 800 ɗan barno? aka ce kawai ku biyu ku shiga kuma make su kuma mutanen nan a lokacin sai da aka ce ma ya za a kashe su aka ce duk wanda aka ga yayi gashin ta ya balaga to daga nan za a fara kawai abin da ya sama kwakwade su wanda suke ƙasa da aka to yara ne a kyalis aka ce nan fadika da balagaggu ne daga wanda yake sabon balaga zuwa manya-manya aka aka shiga aka ce kawai ku shiga a tara su nan a ce guda takwas ɗari takwas ku biyu a ce ku shigo ku shiga duk ku yi masu ringis ku fito kawai nan jima baro? na addu'a ne rifo? sai dai addu'a sai yi gaskiya ya ga gama da kace sai dai addu'a annabi ya yi masa addu'a ne ko ce to zubare masa addu'a Allah ya ba su sa <laughs> na banjuwa ya ka kare yau da na ji da aka ce wata abin suka je suka je can kama mutane da suka je suka kama suka koro shanun mutane ba yawa gare su ba amma duk mutum ɗaya na ƙe da bindiga guda biyu da suka koro shanun suka taho da shanun sai suka biyo ta cikin unguwa ta cikin garin abin suka biyo sai mutane kawai sai su je su kwankwasa mana cikin gida su ce ku fito mu gudu ga mutanen nan nan sun yi mu sai su fito su ruga kafin su akai ta fita ana guduwa akai ta fita ana guduwa wanda suka tara hanya su hada da shi wanda ba su tara ba kuma mutane kafin akai kawai kowa sai fita maimakon waɗanda suke cikin gida kada ma su fita a'a sai a ji a wannan da ya ji motsi sai ya gaya na kusa da shi ya ce gafa mutanen nan sun fito fito mu gudu suka yi ta gudu ba wanda suka yi tunanin a'a su ɗauko wani abu su tara ko ta baya ko ta wani wuri su ko ba za su yi kawai musu har gitsa tafiyan ba kawai duk inda suka kai sai su ce ku fito mu sai su kwankwasa mu gidaje sai suka yi ta guduwa kawai suka yi ta guduwa ai duk lokacin da aka ce mamala an saki Allah tabaraka wa ta'ala to kuwa sai mutane su samu zullun wani irin kaskanci wanda ba abin da zai warware shi sai koma zuwa ga Allah tsoro dai irin wanda muke da shi yanzu to tsoron nan ya saba ma ɗabi'a kwata-kwata ɗabi'a ta ɗan adam ya saba ma ɗabi'a ɗan adam kwata-kwata abu wani abun nan ba kuma sanin tsoron da ake da shi din shi ya kawo abun ba san ran da za a daina ba domin su masu yin sun riga sun san mutane tsoron da suke ji masu ba sa jin tsoron Allah kamar haka ne wani kafin a mai komi ma ya mutu idan ya gansu kafin a taba shi ma ya mutu su haka shi kenan to kuma sakin Allah ne ka mana haka duk lokacin da aka saki Allah sai a wulakanta wanda bai kamata ya lafutan maka hanci ba ma ya lafutan maka hanci ba da zaka ji dan ka riga ka batun ka riga ka saki Allah nan komi ma sai ya baka tsoro dan abin da hakkin da ka rena to kuma wannan dan hakkin zai ta tsone ma ya tattake maka ido tattake maka hanci ba da zaka ji haka abin yake tinkin wala ka suka yi aka kakkashe su yana nan ba cikin albidaya wani nihaya izini ina uku shafi na 278 ta darul fikri an yi wannan bayanin cikin cikakken bayanin falam ya zalzalika da'abu hatta farraga min wannan abu da aka yi na wannan tsari ba gushe ba sai da aka karar da su gaba daya wa ya bi huyayye bin afqab wa alayhi hullatun ay lahu ay wanda ake ce mafakahiyya. sai aka zo da wannan wato shi shi huyayye bin afqab aka damko shi aka zo da shi ya sa wasu kaya a sun da asun dan borno a sun da sun. na'am ga san asin da sun bawo to yanzu kayan ganin ya suke na'am fari e fari ne amma asin da ke nan saboda da taggoye da wandon a gani na iri ɗaya ne ko wando da wani riga daban ne na'am na kusa da kai washi ya na sheki shi na kore ne ba ta kai kamar kalan abin ba amma da wannan da riga ya dashi ba iri ɗaya wani baka ga shi ba sai da yadda kai ba kun ka kalli shi ma sai da ya nemo ka a yadda tije ba na ado <laughs> ya rawa ke da a to ya gani da ga ya yi ko daga da kayan da hulan da rigai da wandan har in ka kalli ɗinkin jikin rigan in ka kalli jikin hulacin daga kasa kasa. ya so ya yi abin nan ba to irin wannan shi ma ɗin ɗan bazan baka gani baka gashi nan da rigan da wandan da hulan sai da ya nemo farafa to yadda ka yi nan yadda kuka yi da kai da abokin zaman ka shine asin da asin asin da asin ba kalan kayan za ka faɗi ba in ka ce fari ka faɗi kalan kayan ne in ka ce kore na kalan kayan ka faɗa to amma in ka ce asin da asin to wanda zai kalle ka shine ya ce ka yi shiga iri to match to in ce ma too much a kazan wannan to shi dai kasa wannan a sun da sun ba kai kala rayuwarsu ba hausa ne a sun da sun hausa ne mana larabci hulla shi ne hulla shi ne kayi daidai iri ɗaya kenan shi ne hulla cikin kayi kwalliya kaya iri ɗaya a sun da sun kenan mu kuma da hausa dai to ba wai to kai faɗi wadda daga rinku ya kuke ta harshen mu ya wuna ku tsawo ka gani to kai baka iya ba amma kamar da tije mai shekara kwa wata biyu fa yanzu su cika saba'in <laughs> eh, zuwa kai za ka koya ma yara wasu na abu yanzu ka kasa su zo su ce babai ake ce ba wannan ko kakai ake ce ba wannan ka ce kai ba baka zani ba to wani dan baro ne za ja samu wanda yake kashe karu shi da zai zani <laughs> na a yi na ba da ba shi wallahi ya ba kari da ya ba gudu yana ta wata duniya yanzu ya kai dare nan sai ya kai kai jigira ya tsere dan baro ya dawa gudu ya tafi to ka gani ba zai yi ba to shi ne wannan to shi shi ne ya zo da wannan irin kaya amma shi na shi aka ce wannan fukahiyya to shi shine yana karkata wajen jajajaja jaja to kaga kalan kenan shi yasa ne maka wannan dan gane sosai kai kaga yanzu naka ba za ce fukahiyya ba sai dai yana karkata ne zuwa ga abu ya fari ne naka to shi na shi fukahiya sai aka ce wanda ya kalan ya yi kama da jaja-jaja kayan da ya sa amma iri ɗaya ne kala iri ɗaya duka sun yi tumat sun yi irin waɗanda ya zo da su kacaka a yi alaihi min na hiyatin qadla ammila ya huku da kayan a wannan kowane ɓangare gwargwadon ya tsari ya da su me yasa yi masa huda wannan wai li Allah yuslabaha saboda kada kwace mai wai saboda ganin an gansu da kyau lafiya lau wataƙila ce a kwaci tunda an yi masa salbu an kwace komi an kwace komi an abin nan ba da ya zo abin nan ba sai bukkur masu ya wani kawai illanta su in ma za a ɗauka to ba za a amfani da su ba kamar yadda can ubansu dama shugabansu da aka zo na bani ƙwarai zan ba ba zuwa ya ɗauke ya sa aka ɓoye ƙaton zinariya cikin zinariya aka ja aka ɓoye a cikin abin nan ba to shi ma lokacin da aka zo aka ce mai ina zinariyar da kuke da ita wanda zinariyar fa an ce ta kai girman kansa inda aka abu na dinta amma ya sa aka ɓoye ta wai saboda kada musulmi su amfana ya sa aka wani rami aka ɓoye ta aka ce ina zinari yadda aka tanada saboda kaza ya ce kasan akwai alhawa disu wannan wa'ibu abubuwa sun yi yawa kan yi kaza ai daga wannan lokacin zuwa yanzu mun kashe ta annabi ya shiru ya kalle shi ce daga wancan lokacin zuwa yanzu wannan kuɗin annabi ya auna yawan kuɗin nan saboda walwata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya auna ya ce duk hidiman da za a yi kowane irin ciyarwa da za a yi da hidiman da za a yi su yi buki su yi shagali daga wannan lokacin zuwa yanzu ba su yi ta su karar da waɗannan kudin ba saboda aka shi ma sai aka ce zubairu bin al-awwam dan zagaya da shi baya kaɗan tambaye mana shi yadda yadda aka yi da kudin nan awa wallan da aka tafka ya ja zagaya gefe ya ji za a zai sha tirka ta banza ya ce a tsaya a tsaya a tsaya kafin a fara bari nuna ba ku ɓoye su muka yi ba mu taɓa ba ga sunan ya nuno inda suke kwance na ce a ɗauko kawai wani lokacin ba a shugabanci sai da wanda zai iya yin ladabi amma a kyala abubuwa ka za su kawai kowa ya sa abin da ya gana ma a ita cewa ba sani wato shi ya kawo mu cikin halin da muke cikin yanzu kawai a magana yin muna magana a ce to kai shugaba ne kai ne shugaba ka sani a nuna ma ce ga wasu nan na ɗiban kuɗi ka ce don kansu in sun je su za ka yi wuta kai ba ruwanka ka ce ka fita kuma an gaya ma ka gani ka ce wai a ah, duk wanda ya taba kai dai ka ba su amana amma duk wanda ya ci don kanshi mutanenmu ne za yi ma haka ba sai sun ana maganar cin ba sun ci hakai ba ma ai wanda ke da tsoron Allah shi ka yi mawazi ka ce mai abin nan wani ko sai an sa bulaliya an caccauɗa mai ta hukuma sannan yake bin doka ba ka gani akan hanya ma wani da an zo danjan na yin ta kunna ko da kowa ko babu kowa sai tsaya wani ko ga danjan ga masu ba da hannu ga masu sanda sai in yaji sanda a baya tim sannan ya ce kai aje suna kusa sannan ya tsaya to kaga wannan shi sai da gora zai iya bin doka amma wani ko ba kowa ko ba komi sai zo ya bi dokar mutane kalan su daban-daban ne akwai wanda sai ya gamu da hushin hukuma sannan ke bin daidai sai an yi tsiya da shi an titi mai wani abu to ko kuma manawi ya ga yana da wani wuri can yana dan gutsurowa yana da wani wuri can yana ce yana da abun nan sai Allah like wurin shi yasa da muka karanta a siyasatul shar'iyya akai magana cewa kowa da irin ladabin da ake mai yaji a jikin shi ladabin da zai sa wancan ya ji a jikin shi ba irin wancan ladabin ne wancan shi zai sa a jikin shi ya ji a jikin shi to kowa sai a rika kallo in za a ladabtar da shi ko za a sa mai doka wani irin ladabi za a kalla a mai irin shi kuma ko a makaranta ne yara a makaranta ana karantar da su kowa akwai irin ladabin da ake mai ya ji sosai ya ji wannan abin ya dame ba zai so tsare wannan abin ba in aka yi mai ladabin irin wani sai ya fashe ma da dariya ma ko ya rike ma gwalo gwalo ka ba ya kawai ma gwalo dan ma wannan ko ma sai ya kara abin da ya fi wannan waka ake sau da ka ji wannan saboda muguntashi sai ya huku da rigar don kada kwace ta yana ganin ko ba ko ya yi musulmi mugunta ya fito ko wa majmu'a ce ya tsako ya daho fi unqihi bi hablin yace gaba daya wannan hannuwansa gaba daya su kuma suna wajen wuyansa an daure su da igiya ba nazara ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yayin da ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala amma wallahi malumtu nafsi fi adawatika yace ina rantsuwa da Allah ni ban taba zargin kaina ko in yi nadama ba akan kiyayya da nake ma ba wani nadama ba wai bai nadama akan kiyayya da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala wani abun nan ba da ka shi bai zamu da wani abu ba walakinahu man yukhzalillah yukhzal sai dai kawai ya san duk wanda Allah ya wulakanta Allah tabaraka wata'ala yayi ma Allah abun nan ba to shi ma za wulakanta shi ya san wannan shi kuma aqbala ala an-nas fa qala sannan ya juya ya kalli mutane ya ce basu a innahu la ba'sa bi amrillah wa kitabun wa qadrun ko wa malhama كتبها الله على بني إسرائيل ثم جلس وضربت aka yace duk kaga duk da aka zo shi ba warganan nadama ba maganan wani abu da waye nadama ya ce wai shi ya ga wani abu ya ce ku duba saboda rashin addini da rashin rabo gaban manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi kawai ya san cewa wai shi bai nadama ba wani abu da yake ji a ransa na cewa wai da ya ki manzon Allah ya zargi kai shi ce wai me yasa ya ki manzon Allah ko ya nadama akan wannan ce shi bai nadama akan wannan shi dai kawai abin da ya sani shine duk wanda ya wulakanta Allah ya kaskanta shi ma zai kaskanta kawai ya san wannan shi dai Allah ya tsabu abun nan ba amma dai manzo Allah kam ya kallo ya kalli mutane ya ce ya jama'a innahu la ba'sa amrillah kada ku damu al'amarin Allah ba wani abu a kai shi kitabun ne wa qadrun wa malhama cewa abu ne wanda yake an rubuta shi a rubuta yake kuma kaddara ce kuma masifa ce ta zo wannan abu jarabawa ce bala'i ne kataba Allahu ala bani Isra'il yace wanda Allah ya wajabta ta kan bani Isra'ila kun majalasa fadori ba ya zauna aka buge kanshi kuma aka kashe shi ba tare da yayi nadaman ko ya nuna wani abu ba ya fito ko faƙala jabal bin jawal as-salabi daga nan ne wani wanda ake ce ma jabal wani jawal as-salabi gashi nan nan ba ta uku huwa ibnu jawal min bani salaba ibnu sa'd bin zibyan bin baghith bin rais bin ghaqafan wakana kana yahudiyan asalin shi da ba yahude ne fa aslama sai musulunta wa kana lahu suhba ma ya samu ya zama sahabi shi Allah ya taimake shi raji ar-rawd wal isti'af ka samu wani littafi ar-rawd wal isti'af duka duba ciki zaka ga bayanin da yayi shine da ya tashi kawai sai ya ce yake cewa la amruka ma la mabnu aqtaba nafsahu walakinahu man yakhzulu Allah yukhzali لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل أن يبغي العز كل مقلقل مقلقل يتي لأمرك إن رزق هذا رأيوك يتي ما لام ابن أخطب نفسه ibnu akhtab bai bai zargi kanshi ba bai ce shi yayi laifi ba in game da wannan abin da yayi ne shi bai ji komai ba har ya mutu bai ce shi yayi wani abu ba balle nadama dan kiyaye da manzon Allah lakinnahu man yakhzulu Allah yukhzali duk wanda ya wulakanta Allah ya ma Allah rashin mutunci to ko sai ya gama yawo shi ma sai an ji masa sai ya koma ku ba kowa ba la jahada hatta yayi kokari yayi wahala ya ci hatta ablaga nafsa udraha har sai da ya kai mare ya kololuwa ya gamsar da ransa yana ganin shi babu wani abu wa qalqala ya dinga yana ta neman matsayi yana neman shi dai ya samu abun kaza ya fita rilaiza ya kai bita nan ya bita nan ya kai ya kai ya kawo saboda yana so shi dai sai ya samu buwa ya ɗaukaka a ce shi dai shi ne wane ne kullum mukalkal duk wani wurin da za a bi na abin nan ba ya bi ta nan ya bi ta nan ya kewaye kewaye sa duk ya samu hanyoyin da zai bi ya zama shi ne ya samu abun fada ya bi amma ƙarshen ta dai gashi nan an gama bultu وهذه hiyar yahudu fi kulli asrin walwaƙe wa khairu shahidin ce wannan shine dabaru ko tarkon da yahudu suke da shi a kowane zamani zamani kuma ya nuna mana wannan mun gani da ido in dai yahudu ne to sai ba su ba yadda za a yi su sauce su su dawo daga wani matsayin su ce wai su sun gano ko su ne baya baya yadda ko an fi karfin su wani ma zai zo ya ci gaba da wannan aikin amma ba za su yadda cewa wai akwai wani izza ga wani yan adam ne ko wani addini ba in ba wannan asalin wannan abun nan nasu ba ya za ce ganin banu isra'ila yanzu da ake wannan rigiman. duk rigiman da ake yi so ba sa ganin suna laifi su fito su kashe yara su kashe mata su kashe kowa ba sa gani da suke gani ma wannan su a wurin su izza ce kuma an magana su ai su ma suna da littafin su shine talmud da shi suke amfani kuma ba sa amfani da abin da ke ciki ƙarya suke yi kawai sun ɗauki abin da suka gana ma ne ciki suka fassara da yaran da suke so da da wannan talmud din nasu ba gaskiya ba ne ya fito ko qala shaykh muhammad razali shi yana cewa wa maslaku bani isra'ila bi iza'il mu'ahadati allati amdawha qadiman wa hadithan yaj'aluna najzimu bi anna al-qawma la yad'una ay khissatahum abadan yace in muka bi bin hanyar banu isra'ila hanyar su bi iza'il mu'ahadati inda ana magana bangaren alƙawura da suke yi ko yarjejeniya allati amdawha wanda suka zartar datan da yanzu adiban wa hadisan ya ja'aluna wannan zai sa tunda mun karanta mun gani an yi da an yi yanzu wannan zai sa mu yanke kawai kai tsaye ko shakka babu bi anna alqawma la yad'una khisatahum abada wadannan mutanen ba za su daina wannan abun na dabi'a ta su mara kyau ba wannan mummunan halin nasa da suke da shi ba za su bar shi ba wa annahum yar'auna almawasif ma baqiyat hadhihi almawasif ai mutamashiya ma atma'ihim wa makasirihim wa shahawatihim cewa su yahudu kullum suna nan ne su ce alkawari na nan ko su yadda da alkawarin da suka kulla da wasu mutane ko da wasu kasashe matukan wannan alkawarin ya dace da manufofinsu da suke kwadayin samu in akwai wani abu da suke ganin za su samu yanzu ko nan gaba to shine fa za su samu alkawari na nan wa makasirihim ko ko nan suke samun kuɗi ya za za ka gansu kamar suna son wasu ƙasashen musulmi su kulle yarjejeniya da su su rika abin nan da su saboda sun san suna kwasa arzikin ƙasan babu iyaka su ta shiri da su da aka daina samun wannan ya su faɗa da su ko su haɗo wasu su faɗa da su sai bari su ba su makamai wanda bai gane wannan ba sai ga kamar suna shiri da wasu ƙasashe ne don suna son su ba don son su suke ba suna nan ne suna suna kwasa arzikinsu kamar yanzu yadda aka samu suka taho a wasu kasashe kamar ghana da nijar aka ba su wani wuri ma aka keɓe masu aka saukar da su a wajen kawai ba ka iya zuwa wurin yan kasan ba su iya zuwa wurin su sun tattara wurin suna ta abunan ɗinsu to sai su shiga daji kuma su su ta ɗan zinariya yanzu a can nijar ɗinan wajejen agadas to akwai wani wuri da ake zuwa ana zuwa daji ana ɗiba zinariya su su ne suka ma har da yan najeriya fa sun kai wurin suna jan suna kwakwalowa har da kasuwa wurin inda ake zuwa a samu a zo ka sa abin nan ba to amma akwai inda aka ba su yanzu suna zaune a wurin ba kai saka je wurin ba kuma me suke haƙa me suke ɗiba sun soke jiragen su, sun soke ko ba abin ba kai saka je wurin ba an sa an tare kana zuwa ka sha wuta me suke ɗibawa suke kwasawa me suke yi ba ba sani ba saka ka gane mu kuma da ba ba su masaukin ba to za su sauka da tsiya suka taho suka hana baki da 'yan ƙasar suka koma wa nuri suna ta kashe mutane kuma a wurin ana ta ɗiba zinariyan a zo da jirgi a ɗiba a zo da wane ne a ɗiba masu gonakin wasu ma sun mutu masu wanda suka saya su ma wasu sun mutu masu license wanda ta akwai a wurin su ma wasu gasu nan ga latin a hannu ba kai saka je wurin ba zinariya ko ɗiba ake yi kaya kaya ba iyaka sai wanda ya sani an ɗiba an kai shugaban ƙasa aka ce ya gani irin wadda ake da ita ba ya kadan ba amma ha yau abin da aka za iya komi masu gonan sun kasa masu abin nan ba to kuma masu yanzu su suna da sophisticated machines da suke ɗaukar suke gano zinariyan ma kamar yadda ka san masu bohol suna zuwa su yi da su gano inda ruwa yake nan inda ya fi yawa nan inda ya yawa da wannan ɗan abun nasu yanzu yanzu su zo su fara haƙa to su ma suna da mashin wanda ke zuwa ya nemo ina ne zinariyar tafi yawa yanzu a gwada in aka gani su zo kuma da mashin ɗin da yake dirilin kamar yadda ake dirilin ruwan shi ma ya dirilin ya je can ƙasa ya ɗebo ya ɗebo ya ɗibar da za a yi ina za su yi da ita ina za su yi da ita wannan kuma aji mutuwar sarki a bakin ɗan barno <laughs> na abin za ka ban ma ya faɗi saboda shi lauya ne ko a to shi yana da makariyar magana ka gani shi ne ya faɗi da lafiya lau A washi ya ya san labarin da zai faɗi ko labarin ko ka fara kwana fadi za ji zai yadda a ji baki shi kana jin shi da kwanaki ce ma an ɗau kuɗi ba ka ja ka bada tun da kuɗin ma illegal kuɗi ka ɗauka ba ba maganar rigima a ga yana ruwan mutum ko da maganar nan wani babban nan in ka ji kawai ana ta cewa wani an kamo shi kuɗi ya ci ka kyale su kawai da abinsu in an kawo kuɗin ne za ka samu a ciki ina ruwanka kuma ma ya gana ma ya je ɗebo wasu kuɗin ya ba lauyoyi ya je kai ƙarar kai ce ka ɓata mai mutunci ma tukunna saboda haka a yi mayan da za a yi ya ƙara samun wasu kuɗin a wurinka mhm. ba sai ka shuru ba to na to ko ba haka ba kana ba da labari kana ta an kamowa ne an ce ya ci kuɗi kaza ya ji ka ɗan barno sai ɗebi wasu cikin abin da ya ɗebon in ma ya ɗiba je ba lauyoyi a zuwa damke ka ya yi na ka ji cewa ya ci kuɗi wannan kuɗin da ka faɗi a na ya wani laba ina evidence kana takardu to akwai abuja <laughs> yeah za a san ba za ka gafa a tafi za zo rabo da kasari ko kawo a miƙa waɗancan sai a rabo a yi odoji kasari odoji za a yi ba an taɓa yi odoji ba sai kaci ma ko kaci odoji ko to za a ƙara wata ne yanzu aka gama tari aka gama tari aka gama tari ya tara gaba ɗaya to gaskiyan magana yanzu tun da dai zan tafi kuma duk shekarun nan na tara kuɗin na kwakwato abinda za a yi odoji <laughs> kaga mu ba da bamu sani ba kaga yanzu sai mu shaida abubuwa kai gara kai kaci su za ka ci na biyu kenan kaci ko ka gani ko ka gani mashin za ka ce ka saya ka ce babur za su kama ka kai kai kai kaga dan murna ya ci shi ya sai babur ya ce a wancan odoji to wannan jirgin sama za ka saya kai rabu eh muna da yawa yanzu hatta kudin ma da yawa yanzu kai dai ku sawa da shawara ya odoji kafin ya tafi kai dai a tafi kawai wasu ba yanzu su ce bane ta yanzu dafin suka sha tuntun ba dafin suka sha wasu tuni to dai waɗannan sau da aka su yahudu suna yin abu ne idan dai wannan abun ma baku ya tarihin mawafik ai mutamashiya ma asma'i matukar waɗannan alƙawura da aka yi suna sun dace da kwaɗayin da suke da shi sannan kuma wa makasibihim, da kuma sana'o'insu za su samu wani abu a kai wajen hawatihim da shahawoyinsu fa'iza ai wannan fa'iza waƙafat ai tatlu'uhumul haram ai nabazuha nabzan nawaj idan ka koma waƙafta ne fa'iza waƙafta tatlu'uhumul haram idan kai ka tsaya yanzu kana jawo hankalinsu kana ce masu wai kaza haram ne ko kaza ba daidai ba ne na ba zuha na ba zannawa sai su wurgar da shi kamar yadda kake wurgar da kwallon dabino idan ka gama cinye dabino me za ka yi da kwallon zai ka wurgar ba ya fito ko ya ce walau tarakatil hamiru nahiqaha wal afa'ila dagaha tarakal yahudu naqdahum lil uhudi in dai za a yi wani zamani da za ka ce jaki ya daina kuka ɗanbar no kawai zamanin da za ka kai ka ce jaki ya daina wannan kukan to maciji fa kumurcin maciji akwai sanda za ka zai daina tsara na? sai dai mai samu dama ba ko? to yadda ka san jaki ba zai daina kuka irin nashi na kukan jaki ba maciji kuma ba zai daina in ya samu wurin tsara ya sari mutum ya sakan mai dafin nan ba to haka kuma yahudu ba za su daina warware alkawari ba in ka akwai ranar da jaki zai daina kuka maciji kuma in ya ganka ya ce mu zo mu kwanta ya ku haɗa kai kai da shi bisa matashi ɗan barno ƙatan kuburburwa kububuwa kai ka samu ƙato kububuwa kawai ka sa kanta a fulo kai ma ka sa kanka a fulo kuma ku tashi lafiya lau ba ta taɓa ka ba na? ban ji duk lokacin ma wannan sadar to in dai wannan abin ba za a yi wannan zamanin da jakiri ne na kuka ba kai kuma ku kwanta cikin filonka da gamsheka ko bata taba ka ba ba ta harbi ba ta tsara ba ta komi to yahudu ba za su daina wani alkawari ba ko in ka akwai ran da za su daina wannan su waɗannan dabbobin to su ma yahudu za su daina wani alkawari wa qad nabbaha al ila harin al-khasla ash-shan'a fi bani isra'il Allah tabaraka wa ta'ala aka ce ya jawo hankalin a a qur'ani ya yi mana fadakarwa ya jawo hankalin mu game da wannan dabi'a wannan hali mai muni game da banu isra'ila wa ashara ila annaha ahalatuhum hayawanan la su wannan wannan canza alkawarin da suke yi da lalata abubuwa da suka yi wannan yasa suka juya ma suka tashi daga matsayinsu suka koma dabbobi ba 'yan adam ba masu suka koma wasu abu daban wanda ba haka ba faƙala inna sharrar dawa bi inda Allah aka ce masu mafi sharrin dabba a wurin Allah ba kira su ba ce masu nasu ba aka ce inna sharrar dawa mafi sharrin dabba a wurin Allah inda Allah allazina kafaru sune waɗanda suka kafirta fahim la yu'minu ba sa imani kwata kwata duk yadda ake masu bayani wato su ba su imani ba ba su imani ba ga sifar su allazina ahadta minhum su ne waɗanda duk sanda ka kulla alkawari da su kai alkawari da su kuka shirya alkawari na ahdahum fi kulli marratin za su warware alkawari a duk sanda aka shirya nan take ana alkawari da su duk sanda aka shirya za su warware ba za su yadda ba ko kaji kamar sun yadda ƙarya suke yi wa hum ta yattaquna ba sa jin tsoron Allah kwata kwata ba su kiyaye ba wani abu da za su in an yi da su masu yan bata ba a cin nasara tare da su ya fito ko shi dan wannan abin da jin sortul amfayar a shine wannan aya ta hamsin da biyar zuwa ta hamsin da shida ya fito ko to na din ya isa aka bari haka nan sai gobe gore ya fara nisa gobe sai a ci ya ci da babba da karami insha Allah a sabon da'awar su sa'ad na'am ma ga gaga wannan abun nan ba mutu yana so ya zauna lafiya ya ta kaudace masu ya samu littattafai wanda malamai bayan Allah suka rubuta akan sharrin waɗannan abubuwan mutu ya ta karantawa yana gani yana abun nan ɗinsu yana koya yana karanta yana jin yadda suke kallon mu kun ga wannan cikin ina jin cikin nufuzul yahud ne ko haqiqatul yahud ne eh magana yana cewa sabulu fa wanda yake magana yake cewa su abinda suke kallo duk wanda ba ba yahudi ba ma sunan shi juwayin wanda ba shi da amfani bai da wayo bai da dabara bai da wani abu har wani yake cewa wai an yi wani sabuli wanda sabulin nan saboda kyan shi wai har balarabe ma wankewa yake yi ya wanke shi fas al balarabe saboda suna ganin abin nan ne to ba wannan suke so su tsaya ba shi ba larabe yana iya ganin wannan magana amma sai kirkice da dariya yana ganin kaman ba komai bane amma so suke yi can su tafi su tafi su tafi su tafi sai sun rusa addini saboda idan aka ce musulmai su kuma wanda aka aiko ana ce mashi afdal bashariya ne shi shine mafifici to kuma balarabe ne su kuma son sun ce wanda ya fi kaskanci a duniya shine balarabe to daga nan ya kake tunani na taba gaya muku nan wata rana wani muna magana da shi yake cewa a makaranta ya faɗi sunan makarantar university ne lokacin suna makaranta sai kawai sai aka tashi aka ce sai wani ya tashi ya ce wai zai jawabi zai ba da dariya jawabin da zai yi na ban dariya ne zai yi shi kenan sai kawai ya tashi ya ce Wani mutum ne ya fi kowa wawanci a duniya shi kenan sai mutane suka yi ta faɗansa shi ko yana cewa yana ana ana abin nan ba aka yi ta faɗi yana yana yana ana ana cewa a shi wanda zai bada shi ko MC yana tsaye yana ji shi ana ta kawo magana dan caye zai ba mutane dariya shi mai magana shi ko MC ya ce to ga wani ya zo ya ce zai ba kowa dariya zai ba kowa wanda ya ba da dariya ya ta faɗi aka yi ta faɗi mai mutane wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne wannan ya ce wane ne can kawai sai wani ya taso ya ce wanda ya fi kowa wanci shi ne muzan Allah sai kawai aka fashe da ihu aka yi ta dariya shi yan sandan da ya ji haka kawai sai tashi kawai dan an bashi gari ne kafin ka ce kwabo ya danna wannan din ya zai mai baki a jikin a jikin abin wannan steps din ya faffasa mai baki haƙorar shi sun fita sai ce ai ko daga ga mun zo makaranta ana iya shege ba manta muka da asalin mu ba iyayensu sun nuna kaga to da yanzu ne ihu za a ci gaba da yi ba wanda zai mai haka nan sai a ce ai abun nan ne to wannan maganan da yau haka take cikin nufuzul yahud yahudu sai da suka kai haka nan idan aka tashi aka fara cewa wanda yake kowa wawanci to musulmi za su ce idan aka tafi aka tafi aka tafi sai su ce manzon Allah ne haka suke a yana nan ka karin da rabe to shi yasa sai su ce balarabe sai su tashi su fara abun nan ba to kuma mutane sai su kasa gane wannan to mu ma namu nan yanzu da kake ganin muna nan kwanaki da ka ji maganganun da wata mace ta yi sai ka gane wannan abu ta ce yanzu abin da ya kamata hausawa su fito kawai su yi fada da fulani ko ta wani fanyi shi yasa yanzu kake ganin fulani duk inda suka shiga sai a tashi a far masu kawai da sun yi wani abu da basu su yi wani abu ba saboda matar da ta yi magana cewa ta yi asali dama da haka shehu Usman ya kama mutane ya kama hausawa ya zo tarar da sarakunan hausa da da sarauta su da komi ya bi su duk ya faffaske su ya kwace musu sarauta saboda haka yanzu duk inda aka gani su su taso ita tana kiran hausawa ne ba wani magana hausa fulani yanzu fulani daban hausa daban aka ta ce na jin kun ji maganan ko ta yi maganganu sosai na batanci ga addini wanda bai kamata a kyale ta wannan da ya fito yi magana aka ce ma an saci murya shi an yi maganganu sai mutane suka yi ta jin maganan shi kamar ta fi kowace waccan matan ta yi maganganun da ya fi wanda ya yi lokacin na ka kashe wannan yarinyar ba wani ya zo ya yi magana ba ya ce an saci murya shi ne an yi magana da shi wani sakatare na wane ne wane ne ya zo daga baya ke ta an saci murya shi an yi mai maganganu ba an faɗi maganganun masu muni ba mutane na ta yada to ita waccan matan maganganun da ta faɗi sun fi nashi muni tun da ita ta taɓo can baya duk sai da ta taɓo ko'ina ta ce da matan asali wannan abun asali yake da shi ta zazzagi shehu usman bin fodiyo ta yi maganganu kai shi ta ce gashi nan na matan da suka zo ga yadda aka yanzu wai abu ake so a ƙara maimaitawa sau na ka gazuwar fikiri ne ake mutane za a yaƙi mutane ta tunani kuma duk wanda ya yaƙe ka ta tunani to illar da zai ma ya fi akan wanda ya yaƙe ka da makami kuma shi wanda ya yaƙe ka da tunani abin ba zai tsaya kanka ba kadai sai ya taba kai ya taba zuri'a kai ya taba har ma baka san yayin da abin zai tsaya ba amma wanda ya kashe ka da makami in ka mutu ba dole ya samu iko akan kashe na bayan ka ba ba dole bane haka abin yake Allah dai ba mu mafita Allah shi ne mana gaba سبحانك اللهم ربنا wa bihamdik ان لا اله الا illa نستغفرك ونتوب اليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا نقض ضمائرنا وهدم أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب إنك يوم القيامة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اختم لنا بخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله لي ولكم